Assalamu alaikum. Yau ma na dawo a karo na biyu. Wannan ibtila'i da ya faru da ummita na ɗan cana da ya je ya kashe yarinyar nan har gidansa har ɗakinsu. Wannan abin ya dame ni, wannan abin ya ɗaga min hankali, wannan abin ya tada min hankali. Yau ina hukumominmu na Najeriya. Yau idan mu ne muka je ƙasarsu, ba mu isa ma mu nemi yarinyar ƙasar ba. ba tare da sun wulaƙanta mu sun sa mu a gaba ba mu da wani 'yanci a can ƙasarsu. To ina roƙon gwamnati nan ƙasarmu Najeriya a nuna musu mu ma muna da hukuma kuma doka tana aiki. Yau da mu muka je muka yi haka ba ina fata ba a ƙasarsu. Na rantse da Allah ba na haufi kuma ba zan yi istighfar ba sai an kori baƙaƙen fata a ƙasar nan. ko a wulaƙanta su gashi dai ba su suka yi ba amma in ɗan najeriya ne ya je ya aikata wallahi sai ya jaza wa sauran mazauna ƙasan don haka ina kira da babban murya ina roƙon gwamnati da ta ɗaukan mana mataki mai tsanani ga dukkan 'yan uwansu da suke zaune a ƙasarmu najeriya a nuna musu mu din muna da doka in suna ganin kamar doka ba ta aiki a ƙasar mu Najeriya yana da kyau mu nuna musu cewa doka tana da aiki kuma muna da security na gaske in ba haka ba wallahi wallahi renin yayyawa wasu ƙasan ma za su iya ai ba su kaɗai ba ne mazauna Chinese mazauna China a nan ƙasar Najeriya ba akwai 'yan ƙasashe daban-daban da ƙetare. za su ɗauka su ce ai Najeriya ba ta da doka kuma ba ta da security don haka su ma za su iya shigo mana da wani da wani style nasu na daban na rashin mutunci don haka a ɗauki hukunci mai tsanani akan wannan matsiyacin mutumin da ya zo ya kashe mana yarinya ya zo har ƙasarmu ya zo ya shiga cikin gidan yarinya su yarinya ya kashe ta kashewan ma na wulaƙanci na izgilanci da tashin hankali ya caccaka mata wuka ina kira ga hukuma don allah don annaba a nuna mishi cewa najeriya tana da doka doka kuma na aiki a ƙasarmu najeriya sabida a tauna aya domin ana aya ta ji menene a tauna tsakuwa domin aya ta ji tsoro in ba haka ba wallahi wasu ƙasashen ma haka za su zo shi kenan dama ga yanda muke sannan kuma mu zo mu ƙara wa kanmu wani iftila'i a ɗauki hukunci da gaggawa ba tare da ɓata lokaci ba a nuna wa duniya kuma domin su kiyaye kuma a hana 'yan uwansu zamansu a nan a bincike su ba za mu yadda ba.